ba su da amana na ilimi kuma jahilci yana musu yawa kuma zan tabbatar muku da jahilcin ainihin alƙasar hotoro da kuma rashin adalci da kuma rashin ainihin da kuma kiyana ilmiya ma'ana ha'inci irin na ilimi Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana wala taqafu ma laysa laka bihi ilimin duk abin da baka da ilimi kar ka tsaya ka ce za ka yi magana a kansa ibnu Taimiyya ya gaya musu amma da yake son zuciya ne a cikin zuciyar su alkasim hotoro da shi da malamansa wannan yaro alkasim hotoro wallahi ba adali bane kuma azzalimi ne wannan yaro alkasim hotoro wallahi macin amanan ilimi ne ibnu Taimiyya ya gaya musu wa fi kalami ahli tasawufi a cikin maganar sufaye ibaratun muhimatun akwai maganganu da suke rikirkitar da kwakwalwa bal wa muhishatun Nan, wani lokaci ma maganganun sufaye suna rikirkitar da kwakwalwa in ka ji sai shehu eh, sai ibnu taymiya ya ce lakin ta hamilu wajahan sahiha amma maganganun sufaye in zaka bibi abin a hankali ka je wajen su magana ce da take daukan fuska ingantacciya sai ibnu taymiya ce fa minal insafi yana daga adalci an tuhumala alal wajhi sahihi idan sufaye sun yi magana ku dauka fuska mafi inganci ku fassara maganganun sufaye amma saboda jahilai ne su in sun zo sun yi jahilcinsu idan mun zo mun musu bayani yawancin lokaci tunda mun riga mun sha ilimin a wurin malaman mu tuntuni mun yi karatun littattafan sufanci a wurin malaman mu idan an zo irin waɗannan karatuttuka da suke rikirkitarwa kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa sai mu tambayi malaman mu me ake nufi a cikin halce ta sufaye kowane irin mutane suna da lahaja to su suma su ma suna da lasu lahajan amma da yake alkasim hotoro maha'incin addini ne maha'incin ilimi ne kuma jahili ne yanzu muna nuna ba duniya jahilcin ku yana bayyana wallahi wa biyawa ya za ku dinga ɗaukar littattafan sufaye bayan ibnu taymiya ya hana ku ku ɗauka ku yi musu fassara fassara irin fassaran gatari to yanzu dai bari ku gani mai ɓaro ta zan nuna muku tsaraicin alkasim hotoro wallahi in ka ga wannan bidiyon alkasim hotoro sai ka ji kunya domin kuna ɗaukar littattafan da ba naku ba maganganun da ba irin naku ba kuna musu fassara irin naku bari in sanya muku ku ji abin da ya faɗa ya yama shehu ibrahim ƙarya wanda wannan ƙarerakin su ne abin da suke yi wa sufaye tuntun idan kun ji maganganun sufaye mun gaya muku ku ɗauko ku zo ku yi tambaya ba ku ɗauko ku yanke hukunci ba ba ku ɗauko ku yanke hukunci ba ilimi da kake ganin shi akwai ilmul zahir akwai ilmul baɗini kamar yadda sayyidina aliyu kanin manzon Allah kofar ilimin annabi yake cewa inni la aktumu min ilmi jawahirahu kai la yaral haqqa zu jahalin fayftitina bi jawhari ilmin law abu bihi laqila li anta mimman manya abdul wasana walasta halla rijalun muslimuna dami yarawna akbaha ma ya tunani hasana Imam Ali kanin manzon Allah yake cewa inni la aktumu min ilmi jawahirahu wallahi ina da wani jauhari a cikin ilimi ina boye shi ne kai lahirar yaral saboda kar ya ga gaskiya zu jahalin ma'abocin jahilci fa yabtitina ya fitine mu to kaga wa'annan jahilan ilimi ne fa na ma'arifa su ba su sani ba ilimi ne na sufaye gashi ne duk sun fitine mu kamar yadda sayyidina Ali yake faɗa Ya ce, bi jauhari ilimin akwai wani daimon na ilimi lau abu mu bihi da zan yi furuci da shi laqila anta min manya abdul wasana wallahi da sai an ce ina cikin masu bautan gumaka inji imamu ali walasta halla rijalun muslimuna da mi da mutane da dama sun halatta na, ya rauna akba ma ya tuna ni hasana mummunan abin da suke aikata mun suka aikata mun kuma su su ganin abu ne mai kyau to bari in sa muku jahilcin alkasim hotoro sannan ni mai ɓaro ta in bashi karatu ku tura saƙon nan ya isa zuwa ga alkasim hotoro ya tabbatar da jahili ne shi malaman sa ma jahilai ne tabbatar da cewa su faye ba tsaran su bane bari in sa muku guji sai in zo in fassara mai yadda lamarin yake yan uwa ku bibiyo mu kamar yadda Ibrahim Iyas yake faɗa a littafinsa Nafhatul Malik al-Ghani wanda ya kira da al-kunafiriya yake cewa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani idza annani khalifatu tijani cewa dukkan wanda ya so ni ko ya ganni wannan yana cikin aljanna madawamiya ba za ma su shiga ba to haka yan bidiya suke a su ba suna barna cin dukiyar marayu cin dukiyar mutane bisa zalunci saba wa Allah saba manzo Allah a ɗauki haƙƙin Allah a bawa shehunnai a fifita shehunnai kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam amma kuma tare da haka suna raya cewa kuma ai aljanna ma ta su ce bal raba ta ma suke suna bayar da ita raba ta suke suna bayar da ita wanda a lokacin da manzo Allah sun muke faɗa hadisi bi sahih al-bukhari wa bi sahih muslim yake cewa babu wani ɗaya daga cikin ku da zai shiga aljanna da aikinsa sahabbai suka ce ya rasulullah wala anta koda kai ce wala ana koda ni sai dai illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi sai dai idan Allah ne ma ya lullube ni da rahamarsa babu wanda aikinsa zai bashi aljanna sai dai aikin kawai sababi ne kamar da yace jaza'an bima kanu ya'malu to ƴan uwa kun ji abin da shi wannan jahili Eh, bakin jahili alkasim hotoro wannan yaron alkasim hotoro kun ji abin da ya faɗa akan shehu ibrahim wallahi tallahi ba abin da shehu ibrahim ke nufi kenan wai duk wanda ya so shi zai eh, zai shiga aljanna ba sufaye suna da ibarat sufaye suna da maganganu sufaye suna da fassararsu baitin da ya faɗa gashi a cikin littafin fatul malik gashi idan ka duba eh, shafi na sha uku zaka gani Ah, Shai Ibrahim ya yi magana innal lazina khadamuni nalu muradahum sa'adatan wa malu ah, ah, man asha man asha shahada iyanan wa man mata yafus wa zaka kullu zaman wal mautu la yadur man qad sa'ada bal huwa rahatun liman qad rashada sai ce wa man yuhibbuni wa man yarani shafi na sha uku daidai ga baiti na uku daga cikin littafi sai ce wa man yuhibbuni wa man yarani duk wanda ya so ni ko wanda ya ganni fi jannatil khuldi zai shiga aljanna ta dawwama bila buhutani ba tare da kirkiran ƙarya ba to wai shi alkasim hotoro da ɗan ƙaramin jahilcin shi sai tunanin wannan aljanna aljanna ce ta dawwama ko kuma aljannan kiyama ne Wai shin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bai faɗa ba ne ba kwa fahimtar karatu annabi bai faɗa yanzu misali ni na rantse da Allah ni mai barota na shiga aljanna na dawo wallahi tallahi ni mai barota na je aljanna kuma na dawo to fa na je aljanna na dawo wallahi ni na shiga aljanna kuma na dawo duniya ni kuna kallo na to irin na mangana ba ga sunan a cikin hadisan manzon Allah idan na ce wallahi na je aljanna na dawo me nake bi sai ka tambaye ni malam kamilu ba haka ne ko ba haka bane na ce na je aljanna na dawo ni mai barota sai ka tambaye ni wace aljanna nake nufi eh na je aljanna na dawo kuma wallahi na je aljanna na dawo gani kuma a duniya irin maganganun mu na sufaye me nake nufi da naje aljanna na dawo shine annabi ya ce ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil janna eh tsakanin gidana da mimbari na dausayin aljanna ni kuma naje har kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to kaga naje aljanna na menene na dawo naje aljanna menene na dawo to abin da yake nufi kenan to nan da shehu ibrahim ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani yanzu dai muna karanta muku idan kuka zo kuka yi kwaba kuka karanto baitin diwani ko magana shawar da cikin jawahirul ma'ani ko cikin kwanakiriya ko cikin eh, littattafan mu na sufaye mukan zo mu ce muku ga abin da shehunan mu suka faɗa mana ga abin da ake nufi amma duk da haka saboda rashin adalci irin naku sai ku ƙaryata waɗansu kuma a cikin littattafan namu ne malaman mu suke yin sharhi in kun ji wannan magana ce ta sufaye ga abin da ake nufi sai ku zo kuma duk da haka still ku karyata Shehu Ibrahim to yanzu ga wannan littafin Husudul Amani a Tahsidul Amani fi bayani ƙauli shaiki wa man ahabbani wa man ra'ani gashi wanda ya littafin nan shehu atiku ne in ana maganar ɗariƙa kuwa faila ta shehu ibrahim a cikin najeriya wallahi wallahi wallahi kaɗan zaka samu kai anya ma akwai wanda ya sama da shehu atiku kuwa domin diwani da kuke gani shehu atiku shi ya mai sharhi diwani shehu ibrahim shi ya har harhaɗa shi ya yi mai sharhi saboda haka ba karamin harimi bane na shehu ibrahim lalle shehu atiku ya san shehu ibrahim to bari mu je me shehu atiku ya fassara wa man yuhibbani shin yanzu za ku ɗauki fassaran alƙasim hotore ne tataccen maha'incin addini ko ku za ku ɗauki fassaran shehu atiku yanzu dai gashi a wurin shehu atiku in mu kun ji a bakin mu kuna ganin ba ku yadda da abin da muke faɗa muku ba ga abin da muke nufi ko ba mu ɗaga littafi mun karanta muku ga abin da malamu suke nufi ba ai muna da malaman ila yau na haza kuma in magana ta girmama mukan tambaye su mu ma me ake nufi da abu kuma suna gaya mana ko mu zo mu gaya muku to yanzu ga shehu atiku sanka zai mana bayani ka duba cikin wannan littafin tasizul amani fi bayani qauli shaiki a cikin bayanin faɗan shehu ibrahim wa man ahabbani wa man ra'ani wanda ya so ni wanda ya ganni me ake nufi ka duba shafi na ainihin muna baku karatu na san baku da littafin nan wallahi yawancin karatuttukan da suke ɗauka ma su rinka watsawa sai mun ɗauko musu littafin mun nuna musu to yanzu duk wanda bai san littafin nan ba sanadiyya ta yi san littafin ya je duba kaga ni mai barota na bashi karatu ko waye a cikin wahabiya malam kamul haka ne ko ba haka bane an ba mu muke baku karatu jahilai jahilai mu muke baku karatu ka duba shafi na 39 zaka ji inda shehu yake cewa ma'ana shi sheku atiku kenan yace i'ilam, anna mimma yujabu bihi an zalika ala dariqil isharati as-sufiyya Lallai abin da ake amsawa a hanya ta ishara ishara ramzu ishara ta sufaye anna qaulahu Lallai faɗan shehu ibrahim wa man ahabbani duk wanda ya so ni ilakh zuwa ƙarshe innahu qala zalika shehu ibrahim ya faɗi haka ne li annahu min al arifin al wasilina domin shehu ibrahim arifi ne wanda yayi wusuli al kamilina cikin wanda suka yi wusuli kuma cikakku al murabbina masu da tarbiyya al mausulina masu sadarwa al mutakallimina masu magana a cikin halaran sanin Allah masu magana a cikin halaran sufaye sai ce falizalika saboda haka kullu man ahabbahu duk wanda ya so shehu ibrahim wara'ahu ya ga shehu ibrahim da sharaɗi ma wa a kaza anhu ya ansa wani abun umarni na alkhairi daga hannun shehu ibrahim ya ansa wurdin shehu daga hannun shehu ibrahim ko ya tarbiya daga hannun shehu ibrahim an fahimta ko labudda an ya kuna min alwasilina wannan mutumin shi ma daga nan ya zama cikin alwasiluna wanda suka sadu zuwa ga Allah al'arifi na billah masana Allah wal ma'arifatu billah kuma abin kuma wannan ma'arifa sanin Allah hiyal jannatu ita ce aljanna da shehu Ibrahim yake nufi Allahu akbar kun ji shehu Atiku ce wal ma'arifatu billahi ta'ala sanin Allah duk wanda ya so ni ya ganni ya ansa abin to zan sa shi a cikin aljanna wata irin aljanna aljannan sanin Allah Allahu akbar gashi wa hiya aljannatul muajjalatu inda sufiya wannan ita ce aljanna da ake magana magaggauciyan aljanna a wurin sufaye dan Allah dan annabi yanzu jahilcin wahabiya bai tabbata ba jahilcin alqasim hoto bai tabbata ba wallahi gashi abin da shehu atiku ya faɗa kenan gashi ku duba ku gani gashi bari in juya muku littafin gashi wal ma'rifatu billah hiya aljannatul muajjala gashi ku duba ku gani daga inda hannuna yake nan wal ma'arfatu billah hiya jannatul mu'ajjala gashi zuwa nan Abin da ake nufi da ainihin wanda ya ganni ko ya so ni ya shiga aljanna to aljannan sanin Allah ne aljannan ma'arifa gata to saboda haka wannan ya tabbatar da cewa jahilai ne bari ƙara maimaita muku jahili ah, mai suna ah, kamar yadda Ibrahim Inyas yake faɗa a littafinsa Nafhatul Malik al wanda ya kira da al-Kunafiriya yake cewa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani idza annani khalifatu tijani cewa dukkan wanda ya so ni ko ya ganni to wannan yana cikin aljanna madawumiya ba za ma su shiga ba to haka yan bidiya suke ayo su ba suna barna cin dukiyar marayu cin dukiyar mutane bisa zalunci wa Allah saba manzo Allah a ɗauki haƙƙin Allah a bawa shehunnai a bi ban da kai alkasim hotoro in ana maganan azzalimai ma macuta masu ci da addini al'akalu biddini ai babu kaman ko wahabiyawa yanzu irin su balalau akwai wanda ke ci da addini ne irin su kabiru gombe akwai wanda ke ci da addini ne su musa asadu sunna masu cewa za a gina gidan marayu ina gidan marayu ai ku ne masu ci da addini kowa ya sani babu wani ɗan ɗariƙa da za ji ɗan ɗariƙa cikin shehunnan mu da za ka ji ya zo yana yana shela a duniya a bashi kuɗi zai gina masallaci ko mai gina kanshi babu in ana maganan za wallahi wallahi alazimu wallahi azimu in ana maganan azzalumai masu masu cin dukiyan marayu wallahi babu kaman wahabiyawa domin su suke an so kuɗi a wurin gwamnati su suke an so kuɗi a wurin eh, sarakuna su suke an so kuɗi a wurin su suke an so kuɗi a wurin 'yan kasuwa su ce za su ciyar da marayu kuma ba za su ciyar da marayu ba to walan ana magana masu ci da addini 'yan damfarar addini aka samu almajirai ibnu taymiya wahabiya magana ta kare idan ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi budunihim nara wa sayaslawna sa'ira lallai masu cin dukiyar maraya dan zalunci a cikin jikinsu a cikin cikin su ba komai suke ci ba face wuta kuma wallahi sai sun shiga sa'ira sai sun shiga wuta mai kuna don ana maganan ma azzaluman addini in ana magana masu cin dukiyar marayu in ana maganan masu ci da addini ayin an zo wajen wahabiyawa in ta tilkadiya magana ta riga magana ta riga ta kare magana ta riga menene ta kare to kaga wannan ya tabbatar da jahilcin ka alkasim hotore ni mai barota na baka karatu to bari ka ji sai shehu atiku ya ce in ba ka sani ba ya kai da kiki ya kai jahili alkasim hotoro wahiyar lati da shaiku bi zalikal aljannan sanin Allah gonar sanin Allah shi zai sanya ka in dai ka so shi ka gan shi kuma ka so shi to shi bara zai kama ka ya saka a cikin gonan sanin Allah <laughs> karatu ya fita ko bai fita ba wa fi kalami ahli tasawwufi ibaratun muhimatun wa ahyanan bal wa ahyanan muhishatun lakin tahmilu wajhan sahiha fa min al isafi an tuhmala ala al qawl sahihi haka shi haka haka ibnu taymiya ya faɗa amma da jigu jahilai ne ba ku da hankali ba ku da tarbiyya ba ku da kuma biyayya burin ku ga kun rusa tafiyar su baye wallahi alazim wallahi alazim sufanci ba zai rusu ba sufanci ba zai rusu ba kun san akwai sufaye tun bayan bayan sufaye ba suna kai tun zamanin annabi Muhammad akwai sufaye yanzu ko wannan mai wannan littafin a Sheikh Abdullahi Al-Ansari Al-Harawi ya girma ibnu taymiya <laughs> mai wannan littafin kuma wallahi sufi ne ya girma Ibn taymiya domin shi wannan sufin da kuke gani dan mazhabar hanbaliya ne sufi ne kuma ɗan garin Madina ne balarabe ne sufi ne mai wannan littafin wallahi al'azim ya yi wa Fatima bayan hijirar manzon Allah shekara ɗari hudu da tamanin da ɗaya bayan bayan hijira shekara ɗari hudu da tamanin da ɗaya ya yi wa Fati Ibn Taymiyyah ko an haife shi bayan hijirar manzon Allah shekara ɗari shida da hamsin ko shekara ɗari shida da saba'in to me wannan littafin sufi ne yana nan a duniya kuma kuma sun bauta ma Allah tun kamun zuwan su su ibnu taymiya eh to ji ya kai jahili alkasim hotoro duk da wai kai ne suke gani a cikin zuwai mai dan kwari kwari amma ya tabbata jahili da mun nime baro ta kwanaki na kwanaki na cika gyaran larabci na cika gyaran larabci kai larabci kai kuskure wai kuma suna kamba maka wannan jahilin a cikin zuwai shine malami Shehu Atiku ya ce lati hiya allati yuridu bi bizalikal ƙaula. aljannan sanin Allah in ka zo in ka so ni ni Shehu Ibrahim kuma ah, ka ganni da bayan ka ganni sharadi sai ka ji kana so na to zan kama hannunka sai in kai ka gonan sanin Allah shine wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil kulli zaka dawwama kuma in ka san Allah ka riga ka san Allah bila buhutani ba tare da kirkiran ƙarya ba Is annani kalifatu tijani domin ni ne kalifar Shehu Tijani mawhibatun an Ahmad al-Adnani wannan baiwa ce da samu tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Shehu ya tuke ce a'ani fi jannatil khuldi zan sa ka a cikin gonan dawwaman sanin Allah wahiya ai aljannatul mazkura jannatul ma'arifi gonan sanin Allah allati hiya afdalu min jannati min jannati zakharifi anhum wacce gonan sanin Allah har ta fa aljanna ma ma'ana ta fa ta fa aljannan qawa ta fi gonan qawa ta fi aljannan ado to saboda haka ku jahilai ne wallahi hmm? ku jahilai ne wannan kenan duk inda kuka yi wannan shirman in Allah da ba za mu kyale ku ba haka za mu zo mu ba ku martani in Allah da ɗaya bayan ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu mutum hamsin suke kallo na yanzu wallahi hamsin